Foto na sha bakwai Matalauci da mai arziki Luka Sura goma sha shida aya sha tara zuwa talatin da ɗaya. Yesu yana ba da labarin wani attajiri da wani matalauci mai suna Le'azaru. Shi mai arzikin yana da bayi da yawa kuma yana zama cikin babban gida. Le'azaru dai yana zama na ko da yaushe. bakin ƙofar gidan wannan mai arzikin yana jin yunwa kuma yana ciwo karnuka suna zuwa lasar ƙurajen shi shi mai arzikin nan ba shi tunawa da le'azaru shina tayin ayyukan gaban shi lokacin da le'azaru ya mutu mala'iku suka kai shi wuri mai kyau a cikin sama inda ya sadu da ibrahim kuma ya futa da dukan wahaloli, mai arzikin nan kuma ya mutu, amma ya shiga wuri mai tsanani mai ƙuna da wuta a cikin jahannama da yake, sai ya hangile azaru tare da Ibrahim can sama, sai ya ta da murya ya ce ma Ibrahim, ya aiko azaru domin ya zo ya taimake shi, amma Ibrahim ya ce masa, ba zai yiwu ba sa'an na mai arzikin ya ce ma ibrahim ka aika le'azaru shi faɗa ma ’yan uwana su biyar domin su hankali kada su shiga cikin wannan wuri mai tsanani da wuta da kuma azaba amma ibrahim ya ce mashi ’yan uwanka guda biyar akwai maganar allah domin su ita kuma za ta zama shaida gare su, ta bayyana masu abin da ke faruwa bayan mutuwa, idan ba su ji maganar Allah ba, ba za su iya jin maganar wani wanda ya tashi daga matattu ba. Idan mutum yana da arziki, babu ruwan Allah da dukiyar shi, ko mutum yana da arziki, ko kuma baya da komi, muhimmin abu shine ya aikata alheri kuma ya nuna ƙamnar ubangiji ga kowane mutum yesu ya ce mana bayan mutum ya mutu ba za ya iya sake abin da zai abko masa ba bayan mun mutu mun makara ga sauraron maganar allah maganar allah ta ce gama cikin lokaci na alheri na saurare ka cikin ranar ceto kuma na a gaje ka, gashi yanzu ne lokaci na alheri, gashi yanzu ne ranar ceto.